Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai tare da ni Hauwa Kabir daga nan sashen Hausa na Radio France International kuma kamar yadda kuka san shirin yau na tare ne da wani sha'irin mawaƙi da zai gabatar muku da kansa tare da yanayin waƙoƙinsa da yadda yake samun karbuwa a wajen al'umma tare da tasirinsu. To bismillah. Sunana Yusuf Nadabo Zaria. amma wasu na kirana da alan ma'aiki ko alan zaria kuma ni ina rubuta waƙoƙi na yabo da na faɗakarwa wani lokaci da na nasiha da sauransu muna iya cewa kai produsa ne na kanshi mai zaman kanshi kuma kai mai rerawa ne e ina rubutawa in rera haka din kenan saboda kasa akwai mawaƙan da su mawaƙa ne amma wani ne zai zo ya ɗauki nauyinsu eh. kamar yadda in kai ka rubuta ka kuma rera wani ne zai ɗauki ka ya kai mm. kasuwa ya siyar kamar producer mm. kenan na mm. waka kwana da producer kuku kai ne duka ke komai da kanka to ni da duka ni nike rubutawa ni nike rairawa ni nike ɗaukan nauyi in zan ma buga shi ko bidiyo ni ne zan nema ta hanyar aikin noma da nake da kuma aiki da nake yi in ɗauka in yada in producing din shi wani lokaci ma har maketin din na kan yi da kaina kai dai kai ne dai komai da ruwanka <laughs> to kamar haka din kenan amma a masana'antar ku ka san irin waɗannan aiki na san mutum ɗaya kan yi wajen aiki ayyukan mutum uku ko hudu mm. amma ban taba ji yayi dukka gaba ɗaya ba mm. a ce kai ne producer director mai rerawa mai rubutawa anya ko babu darekta a gefe da zai ce maka ga yanda za ka yi watan abin da nake nufi kamar ɗaukar nauyin rubuta wakar ni nake rubutawa mm rerawa ni nike rerawa sannan ɗaukar nauyin biyan kuɗin buga ta tun daga audio har a bidiyo ba wani ne can yake zuwa bani kuɗi ba ni ne sai dai abin da nakan yi idan zan yi aikin kin ga ai dole sai na nemi kyamaraman da darakta da wane ne wanda za su taimaka min a ba su ma in za su yi kin ga za a biya su ni ne zan biya su eh. kin ga ni ne kenan haka na gane wasu ma ka kira su dan taba wasu ma su zo su taba su ma su ci alfarma idan na duba waƙoƙin da ka yi a baya eh. zan ga duk daga wa'azantarwa sai faɗakarwa ina ganin fim bai fi ƙwaya ɗaya ko biyu ba a ciki haka ne eh lallai ni watan waƙa na so ɗaya ne ma aka ɗauka aka sashi a irin kiɗan taushi taushi kuke cewa na fim amma ni na fi waƙan faɗakarwa na fi waƙan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai dai waƙan da na yi martabar iyaye to ita wannan martaban iyayen da yake na yi magana akan haƙƙin iyaye da yadda uwa ke kula to akwai wasu da suka yi fim na manta sunan fim ɗin yanzu sun ɗauke ta sun ta a kiɗan taushi to iyaka wanda zan iya faɗi kenan sarki a yanzu haka kuma na ji ana ta bayanin cewa kayi wani waka kamar ka bi wani sahabin annabi sallam irin akan kayi waka akan bilal ko eh, kuma sannan ana cewa ma ila akwai wani fim da za a gabatar nan gaba akan bilal din ila shi ya sa ma aka baka akwai kwangilan yin waka shi me gaskiyar lamarin ne to lallai dai ni wannan waka ta bilal na yi ta ne ba wani ne ya bani kwangila ba ni ne na zauna na ga irin gudunmuwa da shi wannan sahabi ya bayar bilal kuma ga shi baki kuma dan ma iya cewa dan afirka wakilin bakaki a fadin manzon allah da irin gudunmuwan da ya bayar a zamaninsa na ga babu wani wanda ya taɓa ɗauko shi ka kam ya yabe shi sai na ɗauko shi ni ma sai ina yaba shi irin gudunmuwan da ya bayar saboda haka lalle za a iya sawa a fim ba hana ba ne amma ni ba wanda ya ɗauki kwanciran in yi asa amma da wasu za su zo su nema suna so to zan iya ba su to Allah ya taimaka ya lalal habashi sahaba sahabun manzo shugaban lada ne ya kai kewa-kewa. bismillahi wanda ya yi baki kuma ya yi baki ya taka saman ja dubi rigar ƙaba a sa baki ko gaja hikimar Allah babu wanda ke canzawa. Ya Bilalil Habashi. Sahabin manzo. Shugaban lada ne ya kai nake ragon rasulu baban zara sayidin kauni rahama mijin su rabu kai mai salatika dubu kakkara kuma mai sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da nan sashen hausa na radio france international a cikin shirinmu na dandalin fasahar fina-finai. manzo shugaban na ka san kwanan na an ɗan yi rigingimu a kannywood game da mawaka da 'yan fim da maku da kuke wakan yabo kan wai ba a je abuja da ku sai na ji kai baka ce komai ba mesa to lallai dai game da wannan rigima na cewa mawaka sun je to mu ba mu aka nema ba kuma ba mu je ba ba mu masu bakin ciki da abin da suka samu mu dai ba mu je ba kuma mu dama inda aka fi neman mu watan in aka neme mu to za mu je muna da jagorori kamar yadda na gaya miki wancan shugabanmu na ƙasa sharif rabiu usman baba na tabbata inda an kira shi zai kira mu tunda ina da rajista ina da id card ina da komi tafiya na jama'at shu'ara'ul islam ashe kenan wannan za mu yi musu fatan alkhairi illa iyaka rigingimu ne dai zai taso kuma yana iya tasowa ko ina ma muna fatan Allah su ba ya sulhunta ya daidaita al'amuransu. abin da ya bani mamaki har ana kan ce maka alan ma'aiki mm. saboda kana tare da ala muryan ku yana kama gashi kuma akwai kyakkyawan dangantaka a tsakanin ku sannan kuma an ce kamar shi ne ma jagoran wannan tafiya sai ban ji ka a ciki ba kuma ban ji shi shugaban kura biyu da kake magana ba mm. shi yasa na ce to ko me yasa shi kuka yi nisa kuka cewa komai lallai mu ba mu fushi ba da dalili kamar yadda na gaya miki a eh, shi kungiya kungiya a najeriya akwai kungiyoyi daban-daban na mawaka kin ga akwai kungiyar mawakan gargajiya ma suna da nasu kungiya na san lokacin ko a jilo yana ciki da sauran mawaka akwai na mawaka na fim sannan akwai na mawaka yabo to kamar yadda na gaya miki su ne aka wannan tafiyan ban san ya aka yi ba don haka mu ba a kira mu ba kuma muna musu fatan alkhairi ba dai matsala kenan duk da yadda kake da ala baka ji haushi ba lallai ban ji haushi ba saboda ai ba wannan dan abin ya hada ni da shi ba tun kafin wannan muna tare da shi muna huddan arziki tun lokacin da muka gayyato shi a jami'ar Ahmadu Bello lokacin yana digiri na na farko that was 2009 stroke 10 haka to muna mutunci saboda haka duk wannan ya zo ai sai dai mu musu fatan alkhairi Allah ubangiji ya jagoranci to abu yayi kyau a yanzu a wani mataki kai ke a wannan sana'a taka ta waka to a wannan mataki yanzu alhamdulillah ina waƙoƙi na iya cewa tsakani ga Allah alhamdulillah ina yaɗa su ta hanyar plate ina yaɗa su ta social media ina yaɗa su ta youtube ina siyarwa ƙasa-ƙasa kusan babu ƙasar da ba a kira na a ce an ga kazanawa a yi mun fatan alkhairi wanda ni wannan addu'an na fi son tafiye da kuɗin ma da za a bani don wani baka san bakin shi bai kira ka ce wane ne e to ina maka fatan alkhairi Allah ya saka Allah ya kaza to wannan ya fi mana tasiri mawaƙa da dama suka nuna min cewa babu wani riba yi kawai suke saboda sha'awan abun ko kana ɗaya daga cikin to lallai dai in ma babu riba ni ina samun riba kamar yadda na gaya muke na samu ribobi da dama riba na ɗaya addu'an nan da nake samu da kuma karuwar jama'a riba na biyu ni ta sanadiyan wannan waka da nake musamman na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bani kujeran maka kuma naje an bani mashin an bani janareto an bani kuɗi an bani abubuwa da dama ha aure an bani ma to lokacin da yake na riga na yi aure shine ban abin nan da kin ga na iya cewa na ci riba <laughs> gaskiya ka kila kuma kila ma ka koma baka yi tunanin ko wakan ne ya burge su ya burge yarinyan ta ce tana son ka ba kila aka hada kuma <laughs> sai kamar kai breaking heart din ta ne <laughs> a'a ni watan abin da ya faru wato yabo ne na yi kamar yadda kin san a zamanin annabi ma an yabe shi ya ɗauki bargo ya bayar an yabe shi ya ɗauki kuɗi ya bayar to ni ma na yi yabo ne a wani gari sai ya zama na mahaifin wata yarinya ya ko aiko musamman in dai har ba ni da mata shi da ya zai bani kin ga ba ita ne take so ba ila ita ma da za a je ba ta so amma dai almuhim ni kuma na ce mai to lura ga lokacin ban karfin da zan karba ba sai na ce a ce mai na gode Allah ya saka da alkhairi amma kila yanzu in ya barin karba to Allah ya taimaka an to yanzu ya kake ganewa ce wakar ka ta karbu ta hanyar samun kuɗi ne na shigowa ko ku akwai wani kuma dabarun kuɗi na mawaka bare ku mawakan zamani haka to lallai mukan gane wakan mu ta karbu ta hanya guda uku na farko idan mun buga plate cd wanda za mu saki misali mutum ya buga guda dubu biyar ko dubu uku sai ka ga sun tafi a lokaci kaza to ta karbi kenan sannan kuma eh, ta hanyar da yake mukan dan sa nan ban waya wani lokaci musamman na kallo ne akan kira mu a ce ana mana fatan alkhairi kamar game da wakan da ne na ramadana da wakan da ne na tsarabar maka mutane da yawa na kira na su ce mun ga tallanka ko mun ga bidiyon ka kaza muna maka fatan alkhairi sannan na uku wanda na sa a youtube nukan ga mutanen da suka yi viewing din shi ko suka yi liking ko suka yi share sai in ga adadin yayi yawa sai in gane to alhamdulillahi ana karba waka ta karbu kamar yanzu kai wannan shine zai nuna cewa eh waka ta karbu to kuma ga waɗanda ya karbu a gurin su me sakamakon su eh to ga wanda ya karbu illa su wannan kinga su su ne za su fada amma ni nikan ji duk misali akwai wakar da na ce miki nayi na martabar iyaye to wannan wakan da nayi a ah, lallai tana tasiri wurin koya ma yara tarbiyya da biyayya da yadda su rike iyaye kusan na tabbatar akwai wani da na ji nan wuce ne bata san ina ji ba tana ma ɗanta faɗa sai dai tana cewa baka jin abin da wani yake cewa kaza kaza kaza sai na ji dadi eh lalle ta Allah ya ba da ladi mutane a nahiyar ifirigiya. Ya je mu jihar Kaduna arewacin Najeriya. Ya yona a zare, ɗan yana nufe da in gida. Mun garkuwa baban mu mai gida. Kara salati ba iyaka wurin Muhammadu mai gida. Manzan da da sallah ya koya mana sujada babu kamar za a daraja ko waye har abada wallahi Allah yi ba kar da ka ce za a kai mu annabi karkuwa babu fatan mu mai gida kare salati din a gurin annabi Muhammadu shine Allah ya yaba Raki Usaji da Hamidu zaben ka bi shi a hau tudu Muhammadu bin Abdullah manzan Allah mai gida mu annabi garkuwa baban fatan mai gida a salatin ya Allah ya kasa alaye ƴaƴan faduwa jirgin da hukuke alil baiti ku ne rahama bishiya mai albarka zababbu raba gardama ya alal baiti to ya kuma maganar yara kasan yanzu sana'ar zaka ga da mutum ya dan fara samu sai ya dauko wasu ya dora su zama yaran shi yana koya musu ko kana da wannan kai ma e lallai a yanzu haka akwai yara da zan iya cewa waɗannan matasan mawaka ne sha'irai da suke na waɗanda za su iya kai mutum talatin da bakwai kwanakin baya mun shirya wani gagarumin taro inda muka yi kalanda muka gayyato jama'a na ba waɗannan damar to lallai na iya cewa akwai matasa waɗanda nake jawo su in rinka sassaita su abinda mutum zai faɗa in yayi sai ce bai kaza in ya karanta na ji inda kuskure zan ce bai kamata ka ce kaza ba cire ce kaza ne da dai ɗan gudunmuwa haka hatta ta fuskacin kayan aiki mukan dan ba su lokacin da muka yi waya nake nuna maka cewa ya kamata mu hira mm. akan waƙoƙin na musamman ma na bilal ɗin mm. sai ka ce mu ai abin da ya sa baka dau waya ba kana recording ne kuma na ji alama kamar a cikin daki kake a cikin daki kake recording eh to lallai da yake kamar yadda kika sai yanzu zamani ya ci gaba watan abubuwan da da bai yiwuwa a wuri kaza sai a kaza to ana samun sauki lallai wasu wakan nukan yi a daki saboda ina da laptop dina kuma a system dina na shigar da duk application din da ake bukata a studio so sometime idan zan yi wata waka nukan yi abina a gida da daddare ina ga uwarɗakan matata in yi waƙoƙi na alabashi wani lokaci sai a je da shi studio sai a ɗan tattace a gyara sai a saki saboda zamani ka ce ni ma zan iya waka a cikin ɗaki ni kaɗai. eh to ai zaki iya ajiye tun da ku ne gidan rediyo ko ka fi sanin application iri iri ma da za a amfani da su don a ga an gyara murya ko an saita sauti gaskiya wannan abin ya burge ni kenan kawai kana cikin ɗaki ba sai ka fita ka je ka biya kuɗi yanda wasu mawakan suke bin layi ma in studio din ya karɓi kaga har layi ake bi wane ya gama wane ya shiga wane kai akan gado ka gama waƙar ka kawai hankali kwanci kamar yadda na gaya miki nikan duba in ga wannan studio da ake jelan zuwa menene to kwamfuta ce ga laptop sai sound card iri kaza ne sai kaza zan lura da abubuwan da ke sa ana ruguguwan zuwa studio. to kuma na gaya miki ni manomi ne ni ma'aikacin gwamnati ne sannan bugu da ƙari ina wasu harkoki ina koyarwa a islamiyu haka da haka in na dan samu kuɗi na nakan duba ne in ga meye yanzu nake bukata da zai taimaka min to sai in je in siyo kawai in tafi ɗakin matata yi ɗaki na ne <laughs> mai da shi <laughs> kamar da shi studio eh kawai sai in yi aiki na a can lafiya lau inda abin da ban gane ba ko ba zan iya ba ko ya zama dole sai an je studio sai in ciro shi tunda zamani ne ta flash ko cd in je studio a dan yi editing din shi a miss down hmm. Hmm. gaskiya wannan abu ya burge ni ai haka ne kowa ma zai iya waka shi kina gida kwarai kuwa ai kamar yadda na gaya miki zamani zamani yanzu a wayan nan waya ba ma system ba akwai abubuwan da da sai an je wuri ka zama yanzu a wayar hannunka za ka yi amfani da shi abinda har kullum muke kira ga mawaka da na yaban da na zamanin da na fim din ma shine su koma makaranta da abin da kake ba ilimi to za ka ga bai ci gaba amma in kana ilimi na boko musamman zamani kai ilimin addini kai ilimin zamani to komi za ka ga abin da ashe ka zama ka ne sai ya rinka zuwa da sauki yanzu yaran ka sun fara tasowa akwai wanda ka lura yana da sha'awar wannan sana'a ta waka e to ni yara na duka ina da zahid ina da fawaz akwai asadiya akwai rabi'a to uh, duka kuma yara ne ƙanana babban ita ce take da shekara ina jin bakwai ne so kin ga a yanzu dai na iya cewa sai dai in ji suna dan kwaikwaya haka tun da dukan suna makarantar hadda ne da makaranta ba amma wani lokaci sai ga sun ɗauki makirfon suna irin yadda nake yi eh musamman shi fawwas ɗan karamin <laughs> to amma dai kawo yanzu tun da ba za a gane ba amma dai tun da abin da muke yi mu muna ganin ah, daidai ne to muna kokarin in sun yi muna kyale su ba matsala kenan eh, babu matsala saboda lalle ba yawancin ku ba kowa ke son dan shi irin wannan sana'a ba eh to ai musamman ma ya danganci dai wannan waƙoƙin da fim din eh to lalle ni ba zan ce ban sosi ba in dai har ban sosi to ya nuna ni ma na san ba daidai nake ba waƙoƙin da nake kamar da nake faɗakarwa ne yabo ne in fahimta kuma wanda ilimi ne ke sa a yi haka to kuma yaran nan dukansu suna makarantu suna karatu saboda haka idan shi ma ya ga zai isar da sakon shi ta hanyar waka alama ne a ba zan hana shi ba eh. to Allah ya taimaka to daga ƙarshe na san ba za ka rasa wani sakon da aka aika masoyanka ba eh. to sakon da zan aika ma masoya shine Allah ya saka da alkhairi kuma idan sun ga wani abu ba daidai ba to mu wallahi kofar mu abu da yake idan suka kira mu suka ba mu shawara kaza da ake da an ce kaza ne a rinka kaza za mu duba in na faɗakarwa ne mu nuna musu in na gyara ne za mu ɗauka e, tun da ba wanda ya wuce ya fi ƙarfin ya kuskure eh, kuma muna godiya Allah ya saka da alkhairi wannan gidan rediyo naku kuma irin gudunmuwa da kuke bamu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ubangiji kuma ya taimako To madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.